ala misi foyu hennoma to nukur payga bamani kamme nukuna bay fadi pe kugunun naba hali fo bongo irpe mari ko sul tari chene tari be riyo tukunte batume kware mwene yu karibin na tuba iribu kuyu bina kwe itere kwe makani yuchi nkur payu se hunan zibu kaljanna chi insefu iriyo kari chini banna kwe itere kwe amari benna kokoro henno kaga mukatarte irikuna bay fadi se na kalimatu la ilaha illa allah Iri kuna bai fadi buyo hene allahumma amin ngadi banna at-tauba jama igbe beri o kanga ce ashia mfaji ka bara iriza kute zabi fola misi irpe bakasine kuna hola misi wonori bar haika irgun faji mewi haikal bine yara no sai za sinte harkaka ho iri irpe bakasine kuna kari bal manfaji mewi wo anaci haika gonun cine kuna kurnol dutunu seya na afiso fiso uno ka furufuruno se ŋanon ce kutuncinori kayarin nono se hayacinniyon cine kuna kana bara moso ŋmene bine nane iyo kafaji faji iritete kute a odiyo iyente ŋanori me winna arsilama jama'a. mbine nane kuna ka bara mbongo yo cinse nga nane ko gono ya bongo bal musumma ko diyo ka de ngoyo buzanga ya bongo nga nal janna huro bereka cingoyo sai sauci nga aljanna huro baran se garantino mbongo yo nan ngari cere san sai koka masu karha mbine nane kuna nde ka sunna kotokwe kurubara ni nenzeno nga musomma bara boto yono nga na hima boromma jingaringa den busu jingaringa babina ka hunu kamba jingaringa no ngmen allahu akbar ta chinte kuna haikan bacino allahumma akhzi abdaka wabna abdika hada irikpe ntanwo ntankono ya ما تشينني ما وران كانشي اللهم أصله نارك إرك ما دمنيني اللهم أذقه أليم عقابك وشديد عقوبتك نبي ترى هنغا تشينيو نبي ترى نويا زابا نيلينتي ما نوارا ما همنارا توارا كبوري وأورده نارا ما همنيني amma ham amma hanka wamla nara ma janne kunawo toyani nanine wa dayiqa alayhi lahda asare hinze ma kankamana se mana ma asare hinze di makankamu nara fa innahu kana muadiyan li awliyaik domin adon ba kwayo bereno ngana ndebi fu boro adon su balla wa muwaliyan li a'daik ngan mene bere yona na bine domba ngano ande bi sahabi yo no adomba allahumma nil norpe la tukhaffif anhu al'adab hay kana mareo kamma no sananiyo su azabadi yoyorana se ba chene wa asbib alaihi al'adaba sabba ma za ba dora ga zanga cingino amma karya juru irin ma kaci da ya den ka bu kodi karani de aban mara sai mare yono to amma den ba ka zamma bisan nani ngano haikan sallama ka bayani boro magungun ka bu kodi zamma bisan na haikan ba mare kacino allahumma la tarfa'ahu wa la tuzakkih irpe agungmare mmasụ a karanin pe iteredo masu na mantim sa tingayani mbene masu a hennani alfahari kwe marici bon kano yu ngan ye ko diyo ka wakan de sunna ko to kuru den na memuna dummu memuna dibarano haramu nungoyo se domun kambara ceferino ni nenze botono mbara meta atekate madum mungoy mama mbara zinanze no ngan ko bara zinanze nkoyo kuru zinanze no nin nan koyo di kuru fono yo no kuru suyo no no hima no mano wi alhali no zammayo yi zeyo a ko bara no daidai tarifo sa kuna no ngana yo bara nse halalino non nan lahai kurma bara ngani ngadi ker daidai no balimuso ma. mowo kayon sunna koto lali lali yo ya akwai ko bara ibada ya kuna mana ibada cirki alfayo mene furuwa tilo ya kuna ngonna babu fakan gace babu najasati ahli sunna nun foyo mahantum al'awam nun madam al'amma mm. kachi wa kambara sunna non kotoyo au borochi ni ngayo mboto dea wa kambara sunnanche mboto hansi bannani ndo deni naraba kan meno chelese o oh, o oh. dendi zaka ka faraha ka bineyo chiba hari da y'a fo gore ka badi ancho sunnan cheo ya de go na fitina da an can diya, de ka kirga fo na jirma ka baka sine ne kurci ba se anyan ze de ngan na sunnan ce de fefe na chere aga kam mehini no cheye de hansi na medan chomu cemar jar silama ga hinu ce yiye to din na kamme non sen nga sunna non koto a kamme di non seno domun baraboro no ka ngmani eh tukkuya dino awi ma ce taqiya ngani mabortere ka kaci ban se nufi laro mo gono to sadi de no ka kwe benini se amam mboto di hina kam mece ye ka nan dotu o boro hin kaci boro gon ko gun te kesen nino anyanze mano la kari majina kaguna biharul anwar maguna kuna ndiya cineyo al anwar an ni'maniya maguna tilakuna juzu uhin kante page 306 ndiya cino arrawdatu min alkafi maguna ngabo ngana juzu iya kunte page 2109 ndiya ilalu shara'i' maguna ngabo ngokuna angana juzu ihin kante page 584 ko kwei page 585 mayaraka kan tilaw kance wasailu shi'a juzu uwe chininkante page 437 karuka katilo kanche jawahirul kalam amana juzu 22 page eh, page 62 makatilo kanga che furu'ul kafi amana juzu hinzante page 122 da wanda ne maka fiqhur rida amana page 178 tileyo ka anan dotuno sai wannan ŋmɛnɛ page yo insha allah n pei cine yo kurpe gari abaru banna mbine nane kuna no ka haikan bongo kan ga ce humaini a cinse a tilau kan ce wilayatul faqih page 142 ko ka 143 ka ci na hima shi ama gbaite arsilama tere ganna ka sunna non koto zanka saudiya baraya fa sai da nufi ma bara ba no an ganna da hukuman zeri amma ba an ki haika an rebellion dam in shakani amma da na cinga dino hinisi an baita ganna ka sunna non a abaru banna nga nye ko cibayoka boro ma zina modifie ngano na we boro wa ma se ko no zina te ga ce nikahul mut'a adon gono amanga nabi na haramtawa zanna na haramtawa di zina no to in takiriyo ga ko ga te kan da ba zina ma bayyana ganna bongo weiboro yo mo tan yo mo kanin na la ko pasi de na weiboro na ahijo ho dia ko wen wendiya ta go a sawanse makwai wata kallate de handu zano makwa mambugu ko hinsa heyon ba ta hinsa yo ba dendi cine ade cinciya ko gun ko onu tere nesi sadi handu hinza banna ma sallama ka yara ka guna de ya hini kate ba wei zon fono duniya ban oboron ban man hiji ngun hiji na o hije mo dimi fefe fo ya gono hije wo na baron makwe hotel mannal bombu mawe kuru fi so fefe fo ya gono binni tumi ko kuldi bon on banano album yo di jisio man man no qualité pa qualité hot gam yo ngoy gono we bolo kambara extravagant yo ngoyo wato gono. wo bala hot hot yo gono karkanan na ipucayo pepe ya gono hotel we kurufi soyo na hije obinni ton takiri abongo ko ga te toka achinte akpema we iboro hiji ko kakani kani na kaka sallama kaka wai di ko hiji balmosomma wai kan na adado na hije temon ko kan na rahai no be ka ko di na cha ko we di mene no alfayo sadi aina almasuliya mani responsabilité vie sociale kuna da baka ko ko bar we boro no ko yo koyo tantanyo hune fata kana heyo bara dini hari wa wa kentikute wato no tama haza no yo kana riyo ya har ka group yo veri ka no ma chimi jinde chimi no ngoyo cha kuna alheri bayagono heyo kuna kano kanarse irikpekpe iberi mano siriya dai fa no duwa ko ma kuna no nga nga dia no ga hamini no ga hamini o turani nga no gurje a iri no ma re pe pe beri ma no siria iri pe ma mayo do baru no se ne ruka mayo fasi nga imani no no tama ande bi fuburo bakasine nga majusi no no bakai ko gana no mana ande bi bakasine su annabi sunna ka kanna koto a no bukata bukatari mare no se irpe manu baru irpe manu babu irpe tan wo kan gace al musawi atila wo kan gace kashful asrar wa tabri'atul a'immatil athhar pa karan sis irpe tan da na fajiyo te ka boro an wei boro na nya chene mariga an wei boro na a ahawei mariga an wei boro na nya heima mariga kakani kanin na hijena abaru banna Shi ayo yalan ngayo na wo kayon sunna koto irpe guda fo sai non bota ngmanan debi bara fono annabi siyo banna mbongoyo bara fono jawabi ngmene bongo beri o ngmene alfa beri o sheikhu beri o kanga ce ni'matullahi aljazairi ngaka gonna tilo kanga ce Al'anwar anwar an-ni'maniya de boro guna amene juz kante page 278 ba, inna iliyo shi'ayo lam najtami' ma'ahum ala ilahin wahad. Iriyo nan lasu marigari ke guda fo gane bongo meyo no nupin na wo ka bar sunna ko to pe ngoyo nalla su mariga irpe guda fo bota bongo wala ala nabiyyin wahad. bere mo son man debi guda fo gane be bongo wala ala imam wahid annabi di siyo banna ngoyo nalla su mariga ka bongo guda fo gana wadhalik chine okana chiwo asabuna hunu fasedeka innahum yaqulun ka nchinko chino inna rabbahum ngoyo norpe huwa alladhi inna rabbahum ngeyo kam bara sunna non kotoyodi norɓe huwa alladi kana muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nabiy nabiyuhu wa khalifatuhu badahu abubakrin kaciba norɓe ngano kwei ka muhammadu sallllahu alayhi wa sallama nabiyahu abara kana nabiyahu abara ngana nabino wa khalifatuhu ba'dahu abubakar sadi morai mene rikpedi amana ndebino muhammadu sunna borodo haikan china ka sunna borodi mene rikpe ngano kweika amana muhammadu nga muhammadu di abanna woka goro a gordodi kar silamu mana dini mojir kwe yo kula yo ten nan la mefoni ngano abubakar wa nahnu la naqulu bi hadha ar-rabb wala bi dhalika an-nabi iriyo suci haika ngayo kan sunna to yo ciwo kan mena ripe amana ndebi no muhammadu nga muhammadu di siyo banna o ka gora gordo na abubakar iriyo su diyo ya bal haikari yo diyeno naqul iri إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا كتبا إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر إلي بيكا أمانا ندبي براني وكا أمانا ندبي شيو بنا أبو بكر يا غورا غوردو laisa rabbana iri kpeedi ka ŋmana ndebi barani wo ka gora ŋmana ndebi gordo bara bakal dia ana iri ngana ŋmanal kpeedi nawo wala dhalika nabiyyu nabiyana andebi di boŋo na ciiri yo ŋmana ndebi alfayo chineo wallahi de boron shi'a hin koto ŋan gonna laakari ko dirance dallahin hinkaga ŋa ngana ci ndiran boŋo ga ma'ana de boŋo gbeite na kai ka na nabi samban na diya tere fefe na amma su gun no tari kan dunun foyo no kan kanyi kanyi secretu ka kacin kakacin ni ngo buku buku yo me abaka edi eh, asiri beri beri yo kakaci sai? a wani ngon na ni bo zaka kan gun no domi ka imani na karu al imam ali karramallahu wajha ngaya ci masenni na borun lakar zaka to aganna de na funu nkuna nsu heyo banse, to iri ogun ko nono labari haika ni'matullahi aljazairi aci atilawa kanke al'anwaru ni'maniya kuna noya juzu ihin kanta page 278 kaci iri pe ka amwenan debi baranino abubakar ngoyo coro anci ngoyo ngwanar pena abinana ci ngoyo mo ngwanan debi nan debidi to sadi mainon manar pe maino manan debi maino wo kan ndiye bongan debi bannadi bai sin ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zan hunde mai agora gordo abubakar sadi nga borfaci an debi di an cingoy manan debi na an debi di manar pe kana don to dan cingoy manar pe na heyo na boro nufi kakaci bawo wo kan cinni kabono bango pute hini o anken nan tiki irbe man siriya no janka ngaren se amma de kwe tere ka gari asuban siriya anken nan tiki amma rio dendinze kuru pei ngene sari ceji kwe tere kwe do ka an dendinze sari kan morani nan mana jini o kan gace ashia kano na pentikoce alul bait annabi fuburu ni kan bar shi'a hinin on yo gono ko chinse ka wa kanna seydina ali karramallahu wajha wa kanna sare ziyara nche kare hay bongo bongono eri pe kpe ɓeeri bara hay ka a haji tante hantumunse na umra tante hantumunse alhaali sadi mayai ka boro dubu fo kan nan wiho nguganyila da Nta ariyo ka barante ka jinani na tariyo ka mba kokoro kate kar gan duniya nam man kosa kurpe yo sari moraini lahara matunu ko gunu wo kayo lakar bo kaniyo kuna hisabi asutim malaika yo maru kabar haika nan yawo na faraha mbuyo hene alfayo da ba hai kan cidi co na larubuci ne a cingal na ci bai ka ci ba inna fadla ziyarati qabri ali ibn abi talib radiyallahu an yaktubu allah bima'na man zara qabra ali ibn abi talib يكتب الله له بكل خطوة حجة مبرورة وعمرة مقبولة ويكتب الله له أجر مئة ألف شهيد ويغفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويبعث أو يبعث من الآمنين ويهون عليه الحساب وتستقبله الملائكة بامن بمديا سنيو كا أسولا كريتاو بامن بمدارا مغنا مَنَّ alfa beeri wo kanga ate alhurru lamili maguna atila wo kuna atila di nonce koce wasailu shia ma yara guna tila wo kanga ate tahdhibu lahkam maguna kuna deya den baguna wasailu shia juzu awente page 458 tahdhibu lahkam cer kuna ni maguna juzu idunte 1306 page ga ngwe noya li tawsi muhammad bin al-hasan maguna ngabongo tilawo kuna tahdibul ahkam alfayu zaka karba hin ka furfurno hangi kuna noya shi'ayo mbinanayo kuna amma gunu ko me furunga ni ka shi'a hin non ko to ko gumbongo no ma alul bait debi fuburu hay ka ba man hano ngon na lakari man lakari furo domin lakari no bai tan na no su bai tan na bayo ndiye kuna marsa lakari henno kuna aba hinikatan da bisiyo banna a sahabiyo di kurpei ba sin basinka aya kan gunu ko chouka iri pe gunu ko ci dan da bisi awan na wino mbabere ka yence banno yino mana mbabere ka yece firiyo no mbacika an da bisiyo banna musailimatul kadhab na hunu kacin ngabaran debi mbaci kan debi siyo ban na borfo na hunu kacin ngoy choro su ye kazakano mbaci an debi siyo ban na makka kamme borfo na diya ka an debi gannano ngoy choro don gona dino ka siya adini kai na ngoy berke ngoy babe hinino mbacin su cini yo be wo kayon cin ngoy su basa ka kano musailimatul kadhab ka cin ngabaran debi no me anan hongu an ci abubakar na biyu ba dai ya dan da bisi yoban na borfo na riddate me nan hungu an ci abubakar umar sin kuna usmanu si aliyun karramallahu wajha asin kuna ya kai kaburo di hungu hari ntutuma bere kaye kuta dini kuna nganda musailimatul kadhabu wi bai sinka annamun na sahabi tutuma hunde ka banna zanga mbaci alqur'ani halakwe goniyo zanga bor weyeno wi mbacin subeyi abaru banna ni ka shi an hini non koto ngan go na lakari aba man hano haikano kuna ban wa futu kwe fo chidi ka andebi chente ba huro ni na duma kanin na toru te kwe hinka akani na toru te kwe hinka ngano na na na Hafsa toru te kwe no kan debi na hiji kaga mariga nalla ndiyo ka ndiyo ka andebi kente ba huro nine ni ka hini ono nkutu ni ka hini ono nkutu chine ola karibata bata kan macen kente ba huro nine sadin macen di dum muka kwe tan nine chine o la kari gata hay kan bongo china marsa ngongono nindi dembe ino den su wallahi dembe ngon ko diran la kariga. amaden su bai agun no hanzarin baina makai cine yo fati kayance banna ngano mayen mana dini circi kuna kan hunu majusi mana dini okuna wu ni kan gono ko adini o gurje musumma tengano shi atereo ka agun honne na lakari aba manha ndi kuna andebi mana ndebi tere kubeo den se eh de angwenan de bitere be di su hini kanam ku itere ku ma bayani ka cheferi we yona hijiyo annabi nuhu alaihi salam irka yana wai ka kaci ba sai batumin adara lut alaihi salam irka yana wai ka kaci ba sai kware kwarin adara da ya lutun na nuhu bisan debi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka asuba wai yowo ka kaci ba sai kan yobo ngobara bara torute yino sa buyo banna n'o noya bakadi ntoruteyo ni ka dini o non koto ngano shi an hini o ngon na lakari dai lalle ngo na lakara ba man ha sahabi o kanga ci abubakar ngan na umar mba hini marsa ko toriyo fakan jinde ko kana jinjire kakakko sujada mogo mogono njindi andebi kadi ya mojine no koda banna ngana dilla ka toriyogono njindi edi pe man banna feri andilla zankana abdullah ibn ubay ibn salul ana banna feri a sen nga bai ka munafici no edi pe nan ciban bise nga ci walau na sha la arainakahum fal araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl na manci man sai man bai ngogo mane mane mane amma bai tare kai na ba aman kaya batume nga na sai do ci banga abdullah ibn ubay ibn salon nga bara ra'sun nifaq munafinci angane bongono ya deya abubakar na umar mbo rubota bota kogo nan debi banna nga iri kwesu ban banna feri sanda bisiyo bannano mbanna ba feri yo do da yi lalle an dabi fu boro no no ba ngan bi fu boro na di kabiya nga noyo ya ba boro di bei ka yambara ni ka hini onon ko to malla kar de sudiran la ga abaru banna ni ka hini onon ko to ngano shi'a hini ko can bi fu boro non ba agun nane kan gun na lakari amma aliyu bin abi talib radiyallahu an ngan nawo kayo no fiso fiso kan ngoya bara bongo bongo yo akoyo kuna hasan na husaini ban na husaini koyo kan kwe ko bara iraboro ha mayo iraboro ha mayo kano nan fiso fiso ngano chino bongo na iriza ya bongo no bara ni ka hini onon koto heiwo la karita kan mace aliyu bin abi talib ngan na bongo yo di nhai ka tukuyo bei bei sin kangal qur'ani chow deru kansu gal qur'ani cimmani no hay ga bon bitani no kal nor kwe kwe berci qul ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam maci لا يعلم الغيب لا كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ما تنسي هاي كايون غنو سما يكون هاي كايون غنو غنكونا ميا هاي كا تكويو بي rikpe ci no illa allah haifa si ka haifa ka tukuyo be fa sai da rikpe wa ma yash'uruna ayyana yub'athun mbine mozo masu be safa no ngungo yo karikaturani nla kari kuna marsan ngan nan cin sai ka a haika tukuyo be ngan nano bangoyori iri pedu ka gon koci hay si ka haika ka be sen ngan nan akwai tare, nan mon su be sa mba nturani ngam cin sai. den su be makwe yara kafati tilo kayo mayo rice di kuna kan ga musun maya ka buru turani lahara ka hisabi tense heo ala karita ni ka hini wonon koto nga na ne kan gonna la kari de lalle gonna la kari ngan gono ko dirance yo gano kasu diran bongo ga mala kari yeti kadiya me hey wala karita andebi mo beyo ka usmanu bara munafici sadan duka ko hinka hiji kano ase ngan bai ana fa hiji kano ase ngan nga zan hunde ngan da bi yara ka ko ta hiji kano ase ngan nga zan hunde ngari pe can yara ka hiji kano ase nga jinil nor pe mbe ka na cinin na ko we boro an da bi mo bai ka usmanu bar munafici ka ko hinka hiji kano ase ko we boro ni ka shi an hini onon kotoyo Man malla kari ne chineo ala karita ni kashi ahini onon koto nan gon la kari in si ko dira mbon oga nga ce ganon dira e Haifa kan gono ko cino sai aka aka aka aka aka aka nga ya ba ka ka abubakar na umar yo kan gai ka turani. o oh, oh. kan no azaba kan wi wi wi wi che dubu fo jibri guda fa ya bugun wi mo ko gun turan ko gun wi ni ka hini onon ko to ka gun nala kari cina wala kalta nga de lallan da bi fu boro non bara mba hini kaci ka da kaka an ka ba bo kama dina jinjire bo kan da bi bugu ka kuna kan yodi bo ka lajiyon na haziyo wi safan na marwa shakani ko gan dabi dawudu fu boro hukum shite bai shin kan baran dabi muhammadu fu boro sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kan hini wonon ko to malla kali lufa to amma la kal naka kan hamfani man bongo te gem foronku o kosu irpe marshi bonkano A atauba jamaa o ka bara iri furfurno se akotonci me wiyo no ya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم بسم الله